أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah maɗaukacin sarki wanda ya halicce mu ya yi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ayyuka da muke gabatarwa na ibadu Allah ya sa su zama karɓaɓɓu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi arba'unan nawawi yau in Allah da za mu tashi ne a hadisi na ashirin da hudu hadisinmu na baya mun karanta hadisi wanda a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu cewa addinin musulunci addini ne wanda yake kira zuwa ga a tsarkake jiki kuma a tsarkake zuciya sannan sallah wacce take cikakkiya da bawa zai yi to za ta zamo mishi haske ne a rayuwar shi ta duniya da kuma rayuwar shi ta lahira sannan sadaka aba ce wacce ake so mutum ya dinga kulawa da yinta ba dan komai ba saboda ita sadaka tana kiyaye dukiya ga barin halaka kuma tana sa dukiyar ta dinga ci gaba sannan alkur'ani mai girma a babban manufa na karanta alkur'ani mai girma mutum ya samu lada sannan kuma alkur'anin ya zama to mishi jagora da zai jagorance shi zuwa gidan aljanna musamman idan mutum ya zamanto mai karanta alkur'ani da kuma aiki da ayoyin da suke cikin alkur'ani sannan hadisin baya karantar da mu cewa ita rayuwar duniya ga baki ɗayanta kasuwa ce wasu za su ci riba na kasuwancin wasu kuma za su yi asara Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu to yau kamar yadda bayani ya gabata za mu tashi a hadisi na ashirin da hudu hadisi yana cewa an abi zarri gifari radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama Falata tazalamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahadikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni ولن تبلغوا نفئي فتنفعوني Ya ibadi. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa a'taitu kull wahidin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man da ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa rawahu muslim imam muslim shi ya ruwaito wannan hadisin wanda ya ruwaito mana hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jundub ibn junadata wanda aka fi sani da Abu Zarrul Gifari wanda alkunyarsa ya danna sunansa yana ɗaya daga cikin mutanen da alkunyansu ya danna sunansu irin su abu huraira irin su ibnu abbas da sauransu to shi ma alkunyansa ya danna sunan shi an fi sanin shi da abu zarrin gifari amma asalin sunan shi jundub bin jinadata anin nabi ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbi azza wa jalla cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga wurin ubangijinsa mai girma da ɗaukaka annahu cewa shi kala Allah ya ce wannan zancen Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ruwaito kamar yanda sahabbai suke ruwaito hadisi daga manzo Allah su ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma riwaya ce ta annabi daga Allah yake ce kala wato Allah ya ce ya ibadi shi yasa duk maganganun da zamu ji a cikin hadisin zaka ji maganganu ne na Allah yace ya ibadi ya ku bayina domin bayina Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma abdun min ibadillahi bayi ne daga cikin bayin Allah to Allah yana kiran mu duka yace ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta wa kaina yin zalunci waj'altuhu bainakum muharrama sannan na sanya zalunci ya zamanto haramun kuma a tsakaninku fala zalamu kar ku yi zalunci ya ibadi ubangiji ya ce ya ku bayina kullukum dalun dukkan ku batattu ne illa man hadaituhu sai wanda ni na shiryar da shi fastahduni ahadikum ku nemi shiryata ni kuma in shiryar da ku ya ibadi Allah ya ce ya bayina kullukum ja'iun dukkan ku wata ne illa man at'amtuhu sai wanda ni na ciyar da shi fastat'imuni ku nemi ciyarwa na ut'imkum ni kuma in ciyar da ku ya ibadi Allah ya ce ya bayina kullukum arin dukkan ku matsaraita ne ba tura a jikinku illa man kasautuhu sai wanda kawai na tufasar da shi na tufasar da shi ku nemi tufasarwa ta aksukum ni kuma in tufasar da ku ya ibadi bangiji ya ce ya ku bayina innakum tuqtiquna bil-layli wan-nahari kuna yin kurakurai kuna yin kuskure dare da rana wa ana akfiru dhunuba jami'a ni kuma ina gafarta zunubai baki daya fastaghfiruni ku nemi gafarata aghfir lakum ni kuma in gafarta muku ya ibadi Allah ya ce ya ku bayina innakum lan tablughu durri ku ba za ku iya cutar da ni ba ba ku isa ku iya cutar da ni ba fatadurruni ballantana ma a ce kun cutar da ni din walan tablughu naf'i ba kuma za ku iya amfanar da ni ba fatanfa'uni ballantana ku amfanar da ni din da me za ka amfanar da Allah babu ya ibadi ubangiji ya ce ya ku bayina law anna awwalakum da a ce na farkonku wa akhirakum da na ƙarshenku wa insakum da mutanenku wa jinnakum da aljanunku kanu ala atka qalbi rajulin wahidin minkum zuciyarku gaba ɗaya za ta zamanto zuciya irin na mutumin da ya fi kowa tsoron Allah a cikinku a ce kowa haka zuciyarsa take wajen tsoron Allah maza da zalika fi mulki shai'a wannan ba zai ƙara mun komai a cikin mulki na ba wannan ku kuka jiyo akwai wani malam isa ya ce ni shi Allah burge shi yake yi ya ce sai daidai za a yi sallar juma'a sai Allah ya saukar da ruwan sama in za ka je ka je ba za ka je ba oho kai ta shafa shi Allah ba abin da ya shafe shi ka je ka yi sallar me ya shafi Allah bai shafi Allah kai ta shafa in ka ga za ka je ka yi oho in ba za ka je wa ya yi ruwanka shi bai damu ba ka gada zuwa sallar ka Allah za ta amfana da sai bari tukun sai hanyar da juma'a ya sauko da ruwa an ba ruwansa in ka ga za ka ka gada damuna ne ka gari ya soma wani irin duhu duhu sai ka yi sammako ka je in kana bukatar falala in ba ka buƙata i zamanka shi Allah ba abin da ya shafe shi ne nan Allah yake cewa ba za ku iya amfanar da ni ba ma ballantana ku amfanar da ni din shi ne yake cewa da za ku zamo duk zuciyanku irin ta wanda ya fi kowa tsoron Allah ne a cikinku wannan ni ba zai ƙara mun komai a cikin mulki na ba ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da a ce na farkonku wa akhirakum da na ku wa insakum da mutanenku wa jinnakum da aljanunku kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum za ku zamanto duk zuciyoyinku kamar wani zuciyan wanda ya fi kowa tsiya ne da fajirci a cikinku ma na ƙasa zalika min mulki shai'a wannan bai tauye mun komai a cikin mulki na ba ba abin da ya shafi Allah don kowa duk duniya a ce kowa ya zama matsayaci ba mutumin kirki ko ɗaya Allah ya ce wannan bai cuce ne da komai ba bai rage mun komai a cikin mulki na ba ya ibadi ubangiji ya ce ya ku bayina law anna awwalakum da a ce na farkonku wa akhirakum da na ƙarshenku wa insakum da mutanenku wa jinnakum da kuma aljanunku qamu fi sa'idin wahidin za ku taru a wuri ɗaya dukkanku farko da ƙarshe mutane da aljannu a taru a fili guda ɗaya fasa'aluni sannan ku tambaye ni kowa ya roƙe ni kowa ya faɗi irin buƙatar da yake da ita a wajen Allah kuma kar bukatan mutum ɗaya ta yi kama da na wani kowa irin tashi daban fa a ɗaitu kulla wahidin matsalatahu kuma kowa in ba shi abin da ya roƙa ma na ƙasa zalika min ma indi wannan abin da zan ba ku ba zai tauye abin da ni yake wajena ba na taska illa kama yan usul mikhyatu in ma zai tauya to sai dai kaman yanda allura za ta tauye idan udkhila bahra in an tsoma a cikin teku ya ibadi Allah ya ce ya ku bayina inna ma hiya a'malukum ku sani fa ayyukanku ne ku kuke aikata kayanku uhsi halakum ni kuma zan kididdige ta in lissafe lissafa muku itan aje muku summa uwaffikum iyaha sannan zan ba ku kayanku gobe kiyama kenan faman da khairan wanda aka jeran ƙiyama kiyama ya samu alkhairi falyahmadillah to yi gode wa Allah ومن وجد غير gaira zalika wanda kuma ya samu sunkuyan haka aka je lahira ya ga abin da aka bashi ba alheri ba fala ya na illa nafsa kar ya zargi kowa ya zargi kansa domin kai kai kuma aka baka kayanka kai ka shuka kai ka girbi kayanka dan haka ba za ka zargi kowa ba to wannan yana ɗaya daga cikin hadisai waɗanda suke masu tsawo a cikin wannan littafin akwai hadisai masu tsawo amma shi ma yana ciki yanzu za mu koma mu gani menene malamai suka tsatsakuro mana a ciki na amfani a cikin hadisin da farko shi abu zarrin ilgifari mun riga mun yi magana a kan shi ko shi waye shi ne jindubin jinarata yana ɗaya daga cikin mutum hudu ko na biyar a farkon musulunci wanda ya zo musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabu garinsu har sai idan ya ji al'amari ya bayyana annabi ya bayyana kira to shi ma sai zo kenan ya musulunta kenan tun ba a yi a wato kira a bayyana ba sannan ya ishe shi abin alfahari wata kalma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kan shi yace asdaqun nas lahajatan jundub jinadata wanda yafi kowa gaskiyan furici wajen magana to ne Abu Zarr al wannan ya ishe shi abin alfari to hadisin sanadinsa sai aka ce an nabi fi ma yarwihi an rabbi daga annabi ne hadisin shi kuma annabi ya ruwaito hadisin daga wurin Allah shi ne sai malamai suka ce wa hadal hadisi yusamma inda muhaddisi na qudsiya duk irin wannan hadisin in ka ji shi to sunan shi hadisin qudsi hadisul qudsi hadisin da annabi ya ruwaito daga Allah akwai ahadisul marfu'a wanda sahabbai su kuma suka ruwaito a wajen annabi wanda annabi kuma ya ruwaito a wajen Allah shi kuma sai a ce mishi hadisul qudsi to shine anan akwai maganganu da yawa da malamai suka yi akan shi wannan hadisul qudsi din aka ce yana da sigogi guda biyu yadda za a yi ka gane hadisi kudisi ne akwai sigogi guda biyu ko a ce ƙala rasulullahi fi ma rawahu an rabbihi ko ƙala lahu ta'ala fi ma rawa anhu rasulun. to duk wanda ya zo, duk yan sigan da ya zo a cikin guda biyu to hadisi ya zama kudusi za ka samu maganganun da ke cikin hadisan a hadisin inda ya kudusi ne to magana ce ta Allah ba magana annabuwa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana haikaito mana ne me Allah ya ce ke sa muka duba duka zaka ji ana ya ibadi ya ibadi wannan magana Allah annabi ya haikaito daga Allah to shine sai malamai suka tattauna shin idan aka ce hadisul qudsi lafazin da ma'anan duk daga Allah ne ko ma'anan ne daga Allah amma lafazin na manzo Allah ne khilafun a nan sai malamai suka yi saɓani shin yanzu wannan lafazin da muka karanta lafazin na manzo Allah ne ma'anan ne na Allah ko lafazin da ma'anan duka na Allah ne sai aka ce to a nan malamai na hadisi ba su yi ittifaqi ba sai aka samu mazhabobi guda biyu mazhaban farko suka ce lafzan wa ma'anan min Allah da lafazin hadisin da ma'anan hadisin duk daga Allah sai aka ce musu me yasa kuka ce da lafazi da ma'ana duk daga Allah ne sai suka ce li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam qala Allah tunda annabi ya ce qala Allah Allah ya ce wan nabiyyu aqwan nas amanatan wa awthaquhum riwaya suka ce mu dalilin mu shine duk wani mai amana a bayan manzo Allah yake duk wani sika da za a ce wannan sika ne da ya cancanci a karɓi hadisi a wurin shi to a ba sikansa a bayan annabi yake komin sikan mutum bai kai annabi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ƙalan lahu to annabin ne faɗa lafazin da ma'anan duka na Allah wannan shi ne dalilin mutanen farko suka ce shi hadisul kudusi da lafazin da ma'anan din na Allah su kuma ba ta biyu suka ce a'a ma'anan daga Allah ne amma lafazin na manzon Allah ne sai aka ce musu me yasa sai suka ce law kana min Allah lafzan wa ma'anan lakana a'la sanadan min alquran in aka ce da lafazin hadisul qudsi da ma'anan duk daga Allah ne to isnadin hadisul qudsi yafi na qur'ani kaga kuma a ce isnadin hadisul qudsi fi na qur'ani kaga kuma da kuka ce ma'anan da lafazin daga Allah ne kuma ba za ku za ku tafi akan haka ba in aka ce da ma'anan hadisul qudsi da lafazin duk daga Allah ne to isnadin hadisul qudsi fi na qur'ani saboda me a ka'ida shi hadisul qudsi daga Allah ne zuwa annabi amma qur'ani daga Allah ne zuwa jibrilu sannan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga isnadi martaban had qur'ani yana da martabobi guda uku daga Allah zuwa jibrilu zuwa annabi kaga an samu mutum na a ya samu mataki ba mutane ba yawa amin afwa yawa an samu mataki uku <laughs> <laughs> amma hadisul kudusi daga Allah ne zuwa annabi mataki na biyu to a wurin malaman hadisi a lokacin da matakin hadisi ya zama ba shi da yawa to ya fi daraja in matakan suna da yawa to sai kuma sai sai ta faɗi ƙasa a nan ne ake samu a ilimin hadisi a samu as-sanadul ali was-sanadun nazil wa kullu ma رجاله على ala wa الذي قد نزل هكا nazala haka malaman hadisi suka ce duk lokacin da matakan suka yi yawa to sai sanadin sai yi nuzuli sai sauka ƙasa in mutanen ba yawa sai tafi sama to shi hadisul qudusi daga Allah ne zuwa annabi qur'ani daga Allah zuwa jibrilu zuwa annabi kaga wani sanadi ne ali kenan sanadin hadisin kudusi wani sanadi ne nazil sanadin qur'ani to kaga sai a ce isnadin hadisin kudusi ya fi isnadin qur'ani shi yasa sai suka ce a'a ma'ana na Allah ne amma lafazi na manzan Allah Abunda suka ce kenan sai suka ce lamma lam yakun bainahu wa bainal qur'ani far idan aka ce shi hadisul qudsi da lafazin da ma'anan duk na Allah ne to me bambancin shi da Qur'ani sun zama daidai ke mun gane kuwa idan aka ce hadisul qudsi da ma'anan shi da lafazin duk daga Allah ne to me bambancin su kenan da Qur'ani sun zama daidai kenan to amma kuma da hadisul qudsi da Qur'ani ba daidai bane akwai bambance bambance tsakanin su da yawa sai suka ce alkur'ani shi ana yi ibada da shi amma hadisul qudsi ba a ibada da shi karanta qur'ani ibada ne kana daukan qur'ani in ka so makarantawa sunanka kana ibada duk harafi ɗaya in ka karanta lada goma in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karanta alkur'ani duk harafi kwalli ɗaya yana da lada goma in ka ce alif lamim lada talatin shikin kana lada talatin zalika wata talatin din al kitabu lada hamsin alif lamim zalikal kitabu lada ɗari da goma saboda min shi karatun qur'ani ibada amma hadisin qudsi dan yanzu na zo na karanta wannan hadisin na ta karanta ba ibada bane sunan karatun shi ba za a ce in ka karanta hadisin kudusi ko na harafi za ba ka lada ba ba haka bane shi karanta shi kawai tsantsan karanta shi ba ibada bane me ibada shine aiki da hadisi mun gane amma shi qur'ani karanta shi ibada ne in ka karanta kai aiki kuma shi ma wani sabon lada ne mun gane to kaga bambanci akwai bambanci sannan lafazin qur'ani mu'jiza ne amma lafazin hadisul qudusi ba mu'jiza bane alqur'anu lafzuhu mu'jiza shi yasa duk duniya ba wanda zai iya kawo ko aya ɗaya irin qur'ani ko mun gajartar aya ko mun gajartar ayan qur'ani duk duniya ko min fasahan mutum ba zai iya kawo kamar alqur'ani ba shi yasa kasancewan alkur'ani mu'jiza ne shi yasa ma Allah ya kalubalanci larabawa a lokacin da suke ganiyan fasaharsu yake cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa tu bi suratin min mithli du shuhadakum min dunillahi in kuntum sadiqin ku zo da aya ɗaya kawai kwatankwacin qur'ani in za ku iya ba su iya ba me yasa suka kasa iya saboda alqur'ani lafazin shi mu'jiza ne amma lafazin hadisul qudsi ba mu'jiza ba kaga akwai bambanci alqur'ani Allah ya alƙawarin zai kiyaye shi inna nazzalna zikir wa inna lahu lahafizu amma hadisul qudsi Allah bai alƙawarin zai kiyaye zai kiyaye shi ba sannan ba zai yi kai sallah ba karatun qur'ani ba amma hadisul qudsi kuma ba a sallah da shi mun gane idan ka ja to hadisul qudsi ma maganan Allah ne annabi ya ce qala Allah sai ka zo ka shiga sallah ka karanta hadisul ba baka da sallah Qur'ani kuma akwai abin da na cikin ƙur'ani wanda in ba a karanta shi ba ma kwata-kwata ba sallah fatiya ko duk wanda ya sallah ba fatiya ba shi da sallah amma banda hadisul hadisul kudisi kuma ma ba a sallah da shi sannan komin kankantan abu na cikin ƙur'ani duk wanda ya yi kokonto ko ya musu duk wanda ya wani musun wani abu a cikin ƙur'ani komin kankantan abun ka ya kafurta ko mun kankantan abu da ke cikin ƙul'ani in kai musun shi ka zama kafuri? in ka ce bai tabbata ba kamar yanzu ka samu wata aya cikin ƙul'ani ko mun kankantan aya ka ce wannan ayan ba ta tabbata cewa ayan ƙul'ani ba ne to ka kafurta amma banda hadisul kudisi idan ka ce hadisul kudisi kaza da ake cewa Allah ya ce kaza wannan hadisin bai tabbata cewa annabi ya ce Allah ya ce kaza ba ba wani zancen kafirci duba ko za a gani in ya tabbata bai tabbata ma sai a ce kawai bai tabbata ba wani zancen kafirci amma qur'ani babu ko mun kankantan abu da kai musu kace wai bai tabbata ba qur'ani wannan kafirci ya hau kanka to kaga anan sai zamana akwai bambance bambance da yawa a tsakanin hadisul qudsi da alqur'ani kuma duk a cikin bambance-bambancen Alƙur'ani shi yake sama da mai da hadisul kudisi hadisul kudisi maganan Allah ne ƙur'ani maganan Allah ne amma ƙur'ani yana sama da hadisul kudisi saboda waɗannan bambance-bambancen da aka faɗa sai aka ce can da kuka ce annabi ya ce qala Allah tunda annabi ya dangana wa Allah zancen to ya nuna lafazin da ma'anan na Allah ne sai aka ce musu a'a ai akan iya danganta wa mutum magana amma lafazin maganan ba shi ya faɗa ba ma'anan kawai aka ɗauka yanzu na ce ka je ka ce wa wani ya zo sai ka je ka ce wani wani ya ce ka je eh ma'anan magana na ka faɗa amma baka faɗi lafazi na ba ni cewa na yi kace ya zo sai kai gaje ka ce na ce ya je ka ka faɗi ma'anan magana na amma baka faɗi lafazi na ba shi yasa Allah zai iya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisul qudsi ma'anar shi kuma annabi sai faɗin faɗi ma'anan hadisin da lafazinsa shi yasa abinda aka tafi a kai cewa shi hadisul kudusi ma'anan daga Allah ne amma lafazin na manzan Allah sai suka ce su malamai na masu maza ba na biyu da suka ce lafazin na manzan Allah ne ma'ana ne na Allah sai suka ce ko Allah da kansa a cikin Qur'ani yana irin wannan sai ce ka duba tarihi na annabawa da wasu maganganu da Allah yake faɗa cikin Alƙur'ani za ka samu lafazin ba na waɗanda aka ce sun yi maganan ba ne sai suka ce kamar alhudhud alhudahuda da tururuwa ai duk sun yi magana a cikin alkur'ani ko wata faƙada tsaira faƙala mali la'ar alhudahuda an kana min alza'ibi lau azibannahu azaban shadidan ko aw la azbahannahu aula ya yatiyanni bi sultanin mubin fama kusa gaira ba'i fa qala ahattu bima lam tuhit bi kaga wannan maganan alhudu alhuda eh. ahattu bima lam tuhit bi waji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin inni wajadtu tumra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha wannan duk maganan alhuda hudan hmm. amma wannan lafazin da na faɗa shi alhuda hudan ya faɗa ba shi ya faɗa ba shi ya zo yana wani ɗan ƙara-ƙaransa ne sai annabi suleiman ya gane me abin da yake faɗa amma ba wannan lafazin ya faɗa ba amma Allah da ya zo sai ya ce alhuda-huda ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai Allah ya faɗi ma'anan abin da alhuda-huda ya faɗa da lafazinsa shi Allah mun gane me sunanta kuma tururuwa ko annabi suleiman da ya taho da tururuwa ta hange shi sai ta ce ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum la ya'timannakum sulaiman wa junudu hum la yashurun ko kaga wannan maganar tururuwa ne amma wannan lafazin da Allah ya faɗa ai ba shi tururuwan ta faɗa ba wani abu ta faɗa a irin magananta Allah kuma ya san me ta faɗa ya ji yadda annabi Sulaiman annabi Sulaiman kuma ya fahimci me take nufi amma ba wannan lafazin tururuwa ta faɗa ba shi yasa shi hadisul kudisi ko dai a ilhama ko ta bacci Allah sai sanarwa manzo Allah shi kuma manzo Allah sai faɗa da lafazin shi to amma akwai babban malami daga cikin malaman wannan zamanin alama Usaimin sai ke ce wal aula shi ana shi fa abin da yafi yace tarkul khawd fi hadha ka daina kutsa cikin wannan maganganun cewa hadisul kudusi me ba kaza kaza waye waye sai ce khaufan min al domin ka zurfa ba kar ka je ka halaka hadisul kudusi kawai maganan Allah ne Allah ya sanar da annabi ko dai a mafarki ko dai a ilhama Qur'ani maganan Allah ne wanda Allah ya saukar wa annabi ta hanyar Jibrilu shikenan magana ta amma dogon lissafi zaka je kana ta yace shi a nashi a daina yawan kutsa a ciki don karka je ka shiga kuma wani abu menene kaza garin tone-tonenta ko <laughs> tone abinda ko kawai musan dai kawai hadisi kudisi abinda ya sa ni ma na kawo wannan saboda wuri ne wanda ya tara mutane iri-iri akwai ɗalibai ko akwai wasu abubuwa da za su so su fahimce shi saboda mai tana iya yiwa ko a yi ma wata tambaya kai ko wani abu dai mai kama da haka shi yasa amma dai ga abin da manyan malamai suka faɗa suka ce a daina yawan kusawa kan maganganu tsakanin hadisul qudsi da ƙur'ani mai girma duk maganan Allah shi shikenan magana ta kai to yanzu za mu ci gaba kalma ta farko Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina nida'un minallahi ablagana bihi asdaqul mukhbirina wannan kira ne daga Allah kuma wanda ya isar mana da kiran shine mafi gaskiyar masu bada labari shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya kira mu ya ce mana ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta wa kaina zalunci mana'atuhu na hana kaina zalunci ma'a qudrati alaihi amma zan iya yi in ga dama ko Allah ya ce na hana wa kaina zalunci duk da cewa na ga dama zan yi Shi ne sai malamai suka ce wannan da a ce hani, wai hani ne ba shi da ikon da zai iya yi to da bai zamanto yabo ba amma wannan cewa da Allah yana haramta wa kaina zalunci yabo Allah yana yabon kanshi ne zai iya yi amma bai yi ba kaga an yabe shi amma da an hana shi dole ne an sa shi ne dole kar yayi to ba zai zama yabo ba to amma nan yabo ne saboda Allah ya ga dama zai iya sai maka abin da ya ga dama kuma ba wanda ya isa ya mishi wani abu amma sai ya ce ba zalunci shi cikin lamarinsa Qur'ani na cewa ma ana bi zallamin lil abid ni ban to mai zaluntar bayina ba inna Allah la yazlimun nasa shay'a Allah baya zaluntar mutane da komai in Allah la su misqala zarra kwatankwacin zarra Allah ba zai cuci bawa ba in ka ga bawa cikin wata matsala shi ya saka kansa na bainakum muharrama fala tazalamu na sanya zalunci a tsakaninku ta zamanto haramu dan haka banda zalunci gini akan haka shi yasa aka ce kar sashin musu zalunci sashi hadisi ya zo cikin Buhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram da jininku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a tsakaninku wasu su ci karkaci dukiyar mutane ba gaira babu Kar karka zubar da jinin wani ka soke shi ko ka sare shi yaranmu Allah shirye ku Allah sa ku daina annabi ya hana kuma Allah bai yadda ba ko ka ci mutuncin wani ba gaira babu dalili Allah ya haramta in akwai shi Allah zai iya maka komai amma sai ce ba zai maka zalunci ba balantana kai da ba za ka iya kowa komai ba sai ka soki mutum yau kafin gobe ka gudu kano ya zama baka isa ba ke in ka isa ka soka a ko taku ba za ka yi ba ba inda za ka je amma ka soki wannan wai gobe wai ka gudu kano me ke na kai baka isa ba ke to tun da ka san baka isa ba kar kai shi kenan sai ka zauna lafiya mutane ma zauna lafiya Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna zulma zulmat yawmal qiyam zalunci duhu ne ranar tashin kiyama haka duk wanda ya zama mai yin zalunci ran kiyama zai tashi cikin duhu ka ji ba to kiyama ka tashi a haske ya ka kare balantana ka tashi a duhu ba ka gani ba ka ganin ko ina ai abu ya lalace Allah iyan mana Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina kullukum dalu dukkan ku batattu ne illa man hadaitu sai wanda na shiryar da shi ka gani in ka dan ka shirye Allah ne shiryar da kai shiriya irin na ɗora akan hanya madaidaiciya Allah shi ne yake shiryarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi cewa Allah ya aiko ni da shirya amma shiryar ba ta hannuna Shekan Allah ya aiko shi da bata amma batar ba ta hannun shi duk tana hannun Allah shi yasa Allah maɗaukacin sarki yake gaya mana a cikin Al’ur'ani cewa innaka la hadi man ahbabta ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba yana ga mu Allah sallallahu alaihi wasallam idan annabi bai shiryar da wanda yake so ba ina gare ka in kaga mutun ya shiryu Allah ne shiryar da shi shi yasa Allah a cikin hadisin sai ya ce mana fastahaduni ahadikum ku nemi shiriya ta shiryar da ku wa man yahdillahu fa huwa muhtad wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wa man yudlil falan tajid lahu shikenan in ku Allah ya batar da mutum to ba wani wanda kuma zai iya wai sanin ya zai shiryar da shi inda iya yanda za a shiryar da mutum shi zai sa mutane su shiryu da ba a samu kafirai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'iun dukkan kuma yin wata ne illa man at'amtuhu sai wanda na ciyar da shi ka samu abincin ko babu sunan ka manyan wace mun gane ko kana da abincin ka san akwai kalma da na faɗa wancan satin sai akwai wanda bai gane ba ko na ce dinnan kowa ma yana sha'awar shan giya eh <laughs> daurewa yake yi ko ba haka me yasa ya daure saboda ga qur'ani ga manzon Allah amma asalin zuciya annabi a wani hadisi yana cewa aljanna Allah ya kewaye ta da abubuwan ki wuta Allah ya kewaye ta da abubuwan da zuciya ke mai yake so da a ce Allah zai bar ka sakaka kawai ba Qur'ani ba Annabi Muhammadu ba kai saka ce zuciyarka ba ta son shan giya saboda shi giya da ita giya a bace wacce zuciya dama tana mai tana so Abin abinda yasa zaka ji yanzu baka so saboda Qur'ani ya zo yayi maka mai ya ma tarbiya Qur'ani ya maka tarbiya shi yasa an kaga giyan ma sai ka ji kana tsananta ba ka san ta kana ka tsane ta saboda tarbiyyar da Qur'ani yayi maka amma da ba Qur'ani ba kai saka ce wai zuciyarka baya sha'awar giyan abin da ya tabbatar maka da wannan ka koma za kafin zuwan manzo Allah sahabban da za a lissafa maka cewa kafin zuwan musulunci ba su sha giya ba daga guni ko ba ka ba daga guni irin su sai na waka su dama Allah ya riga ya tsare su tun zamanin jahiliya eh ba su sha za iya irga su ai akwai ayoyin qur'ani ma da suka sauka sanadiyan saukar su giyan da wasu sabon ne suka sha ya allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu wa taquluna la junuban illa adri sabilin hatta tattasilu ka gani to shine irin wannan ko kana da abinci ko ba ka da shi a wurin Allah sunanka wace sunanka wace saboda me saboda in kana da abincin ma wa ya samar da abincin Allah ne shi yasa malamai suka ce Allahu anbata zar'a tsirin na abincin Allah shi ya tsirar da shi hantsa na nonon dabbobi da ake tatsan madara Allah shi ya halicci hankan ya saka nonon a ciki ‘ya'yan itace da muke ci kayan marmari ayaba ne lemo ne wane ne a hayassima Allah shi ya raya waɗannan ‘ya'yan itacen shi ne sai malamai suka ce in baka gane ba ka tafi cikin suratul waqi'a ka karanta afaraitum ma tumnun antum hu am nahnul khaliqun ko afaraitum afaraitum ma taharusun antum tazra'unahu am nahnu zari'u afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun afara'aytumun nar allati turun antum ansha'atum shajarataha am nahnu almunshikun wannan ya ishe ka kasancewa kaga kai kanka halittanka Allah ne ko abinda kuke shukawa kuke girbewa Allah ne ya tsirar da shi ba kai ba ruwan da yake shayar da shukan Allah ne ya saukar wutan da ake dafa abincin Allah ya halitta wutan in yace duk bai yi ba ina ne zaka samu ka ciyar ka ce ka koshi babu da haka asali dukkan mu mayin wata ne sai wanda Allah ya ciyar da shi fastaqimuni at'imkum ku nemi ciyarwa na ni kuma in ciyar da ku ta menene malamai suka ce wannan yana daidai da ƙayan Allah wai za su alaka ibadi a ni fai ni kare? kenan ko ko ud'uni sa jibla ku Ku roƙe ni in amsa muku ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku menene ka nemi ciyarwa Allah shi ne ka riƙi sababi ka ne sababi ba wai ka eh za ka yi addu'a amma baka ka riki sababi ka nemi sana'a ba ka ƙin sana'a ka ce wai Allah ce yadda kai kawai ba a malamai suka ce ai ka san sama ba ta ruwan naira da kobo. ba a ruwan kuɗi daga sama da kuɗi kuma za ka sayi abinci da ka tafi kasuwa ko ka je ka kama sana'a ko ka kama aiki ko kasuwanci to shi ne ka nemi Allah ya ciyar da kai kenan shi kuma Allah sai ya ciyar da kai ya ibadi ya ku bayina kullukum arin dukanku matsiraita ne ba wanda ya zo duniya da riga kowa tsirara ya zo don haka dukanku matsiraita ne wallahu akhrajakum min buduni ummatikum la ta'lamuna shay'a haka Allah ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata ba ku san komai ba ba ku da komai ko kobo baka da shi baka da riga ko daya a nan Allah maɗaukin sarki ya baka illa man kasautuhu sai wanda na tufatar da shi fastaksuni aksukum ku ku nemi tufatarwa na sai in tufatar da ku malamai suka ce wannan tufatarwan ya shafi tufa irin na addini da kuma tufa irin wanda yake na jiki da muke sawa da muke sanye da shi yanzu a jikinmu suka ce saboda me qur'ani yana cewa ya bani adama qadan zalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasat taqwa zalika khair Allah madaukin sarki shine ya tufasar da ku ya ba ku tufa na tsoron Allah sannan ya ba ku tufa irin wannan wanda za ku sanya kuma a jikinku dan haka tufan da ake cewa ka nema a wurin Allah ya tufatar da kai ka nemi tufa na tsoron Allah sannan kuma tufa wanda za ka sa ka rufe tsiraicinka duka nema a wajen Allah sannan hadisin ya ce ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan kuna yin kurakurai ba dare ba rana kuna aikata kuskure hadisi yana cewa kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwab dukkan dan adam mai kuskure ne mafi alherin mai kuskure shine mai su ne masu tuba kuskure yana iya kuskure na iya zuwa ta hanyoyi guda biyu ko ta barin wajibi abinda yake wajibi ka aikata sai baka aikata ba ko abinda yake haram Allah ya ce karka yi kuma sai ka je ka aikata to wannan kuskure abinda ya zama wajibi akan ka kai abinda yake wajibi akan mu ba za su irgu ba ayyukan ibadu ga su hatta cikin gidanka iyalanka matarka akwai abin da ya zama wajibi ka mata ‘ya'yanka akwai abin da ya zama wajibi a kanka ka yi wa ‘ya'yanka wasu abubuwan duk muna takaita su ba ma yin su kamar yadda ya kamata to wannan kuskure ne to kuma dare da rana muna yi me ya kamata mi sai mu nemi wato wa ana agfiru zunuba jami'a Allah kuma yace ni kuma ina gafarta zunubi gaba ɗaya me gafartawa Allah yana sitirtawa Allah yana sitirta laifin sai ka aikata laifi shi kuma Allah sai suturta ka ba wanda ya san kayi daga kai sai shi shi yasa Allah bai yadda in aikata laifi daga ni sai shi ya rufa mun asiri ni kuma je ina gaya wani ba idan ka aikata laifi Allah bai tona maka asiri ba kar ka gaya wa kowa haramun ne idan ka je kana gaya ka ai jiya jiya ba an ce ba wai jiya an ce da dare ah kai da Allah ya maka asiri in Allah yana so mutane su sani sai ya tona maka asiri amma da ya rufa maka asiri idan ka zai je da daddare Allah bai tona ma asiri ba gari ya waye ka zo kana gaya wasu sai Allah ya ce maka habawa ne habawa ne yanzu in kwanan na rufa maka asiri kai kuma da safe ka zo kana tona min nawa haka Allah ba zai ce maka amma baka ji ba ni na ruba ma asiri da daddare ni kuma yanzu da safe kana tona min ko shi yasa idan kai laifi tsakaninka da ubangiji a musulunce abin da ake so shine ka shiga ɗaki daga kai sai Allah ka yi kuka ka ce Allah ka ce kar in yi kaza kuma na zo na yi Allah ka yafe ni Allah na tuba Allah ba zan sake ba kenan. magana ta ƙare ba wai ka je kana gaya wani ba musulunci ba addini ne na son zuciya ba da za a ce ba za a yafe maka ba sai ka zo masallaci ka faɗa ni mai laifi ne na yi kaza kaza sai a ce to malam amar addu'a Allah ya fi shi a ba ka bane ina fata mun gani a mu malam ma ba a so ya san laifin da kai kawai kai da kai tsakaninka da Allah je kaka tuba Allah madaukin sarki zai gafarta maka shi abinda musulunci yake so shine rufin asiri yanzu in ka tashi anan yanzu da za a ce kowa ya tashi ya faɗi laifinsa anan ina tabbatar maka sai an rasa liman mun gane kuwa in aka ce yanzu duk nan mu faɗi mu to in an zo sallah ba za mu samu liman ba domin duk wanda ya wuce za mu ce a ka ina kai da gaje laifin ka kaza kai za ka ja mu sallah ba za mu samu liman ba to amma ga yanda Allah ya za mu ko ko yanzu akwai wanda mu muke ganin shi ma kamar wali ne wali ne ba wali ba sai Allah Allah ya datar da musulunci kenan shi Allah a dukun asiri yake so ba wai a zuwa na tona asiri ba shi yasa Allah ya ce fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta in gafarta mu shi ne neman gafara ko dai ka nemi neman ka nemi gafaran Allah da magana ko da aiki duk ɗaya ne in ka ce Allahumma aghfirli ka nemi gafaran Allah astaghfirullah wa atubu ilai ka nemi gafaran Allah ko kuma ka yi wani aiki wanda annabi ya ce wannan aikin yana sa Allah ya gafarta wa mutum zunubansa hadisi yana cewa man qala subhanallahi bihamdihi mi'ata marra ghufirat khatayahu law kana mithl zabadil bahr duk wanda yace subhanallahi bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ka faɗa so 100 annabi yace Allah zai gafarta ma kurakuranka ko sun kai yawan kumfan koki ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni Allah ya ce ba za ku iya cutar da ni ba na ma ku cutar da ni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ba za ku iya amfanar da ni ba na ma ku amfanar da ni din li'anna dar wa nafi huwa Allah domin mai cutar wanda amfanarwa shine Allah in kaga mutun ya amfanu Allah ne amfanar da shi in ya cutu Allah ne sai ya yadda sannan cutar za ta same ka wa in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli in ka amfani same ka Allah in ka wata cuta ta same ka da yardan Allah in bai yarda ba abin da zai same ka shi yasa suka ce fallahu fi gani ghaniyun hamid shi Allah karan kansa wadatacce ne godadde ne la hajata lahu bi da'at bi da'atil ibad biyayyan bayi Allah ba shi da bukatarta sallah da za ka yi azumi da za ka yi sadaka da za ka yi ba abin da ya shafi Allah zunubi da za ka yi shan giya da za ka yi zina da za ka yi tata da za ka yi ba abin da ya shafi Allah bai cuci Allah da kome ba Allah yana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yuhzinka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurru Allah shay'a wadanda suka doge akan aikata kafirci kar kafircin su ya bata maka rai innahum lan yadurru Allah shay'a kafircin su ba zai cuci Allah da komai ba wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurru Allah shay'a wanda ya juya da baya yace zai koma kafirci bai cuci Allah da komai ba annabi Musa yake cewa mutanansa wa qala Musa in takfuru antum man fil ardi jami'a fa inna Allah ganiyun hamid kace musu idan kuka kafirta da ku da mutanen duniya gabaki daya sai kuka kafirta kuka ibin Allah to ba ku cuci Allah da komai a cikin wannan kafirci da kuka aikata ba ba ruwan Allah da cewa wai kun kafirce ko kafircin ya cuce shi duk ayyukan da za ku gabatar na aikin addini amfanin ba zuwa wajen Allah shi yasa dangane da abin da ya shafi layya wani zai sayi saniya na dubu ɗari uku wani ya sayi raƙumi wani ya sayi ah, rago dubu hamsin dubu waye duk wannan bai amfani Allah da komai ba lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum idan kai abin kirki kai wa kanka ko ni babban malami daga cikin malaman mu Allah ya ji kansa malam bawa mai shinkafa idan yana menene menene muqaddima alhamdulillah la tanfa'uhu ta'atu man ata wala tadurruhu ma'asiyati ma'asiyati man asa ko a ƙarshe ya ce wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun shikenan la tadurruhu da'at man aba biyayya mai biyayya ai la tanfau ko biyayya mai biyayya ba ta amfani Allah da komai ba Saƙon mai sabo bai cuci Allah da komai ba shikin wanda ya bi ya yi wa kansa wanda ya bi ya yi wa kansa Lahama kasabar. wa alaiha maktasabat haka Allah yake abinda kai mai kyau naka ne abinda kai mara kyau naka dan haka ba abinda zai cuci Allah ko ya amfani Allah ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi fi mulki shay'a na farkon ku da na ƙarshenku mutanenku da ku a ce zuciyanku irin na wani mutum ɗaya ne wanda duk ya fi ku tsoron Allah wannan ba zai ƙara wa Allah komai cikin mulkinsa ba li'annahu laysa malikan dan Allah ba sarki bane sarki ne yana da sojoji masu yawa kuma suna biyayya a gare shi to mulkinsa sai zama ya ƙara faɗaɗa amma shi Allah ba ruwansa li'annahu ghaniy shi Allah wadatacce ne bizati da karan kansa amma siwa gaban sa. ko da wani ko ba wani mulkin Allah na nan shi yasa aka ce ƙarshen duniya kowa zai mutu kowa zai mutu kullum man alaiha fa an ce za a yi guza a ƙaho wani fika fi suri fasa yi kaman fi sama to man filar illa man sha Allah ko za a yi guza a ƙaho wanda suke sammai da ƙasai duk za su mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya so mala'ikun da suke sama ta bakwai kai mala'ikun da suke ɗauke da hamalatal arshi za su mutu su kansu za su mutu an yi busan farko mala'ikun da suke baitul ma'amu wanda annabi ya ce kullum dubu saba'in suna shiga masallacin su yi sallah in sun fita su yi haka kuma za su sake dawa ba har abada wa ma ya alam junu da rabbika illahu dukka za su mutu mala'iku hudu ne shaidan ma zai mutu a ranar mutum su hudu ne za su saura shi ne da wanda ya busa ƙaho da mala'ikan mutuwa da jibril da mika'il ba za su mutu ban an yi busan farko Allah zai tambayi mala'ikan mutuwa ya ce saurawa sai ce saura jibril da mika'il da asrafil da ni mala'ikan mutuwa sai Allah ya ce shi da ya hura kaman kamun ransa sai a ɗauransa sai mutu sai ce saurawa sai ce saura mika'il da jibril da ni sai ce jibril da mika'il kamun sai a ɗauran mala'ika jibril da mika'il to dama shi mala'ikan mutuwa ya taɓa gaya wa manzan Allah ya ce duk wata rai da Allah ya halitta ko a sama ko a ƙasa tana gaban shi ne a cikin kaman akwashi kaman abinci a gaban milci. yana ganin ran kowa haddana shi to in ya kwashe na sama da ƙasa duka ya ɗauna jibril da mika'il da waye in ya duba kashin sai ga saurare kwalli ɗaya kuma nashi ne ya san in dai za a yi mutuwa nan gaba to shi ne sai gudu ya zai ɓuya bayan wani dutse sai Allah ya ce mishi mala'ikan mutuwa saurawa saura zatin ka kai kai kaɗai sai na ƙasƙancaccen ka sai Allah ya ce to ƙasƙancaccen bawan ya kawo nashi haka zai cira ransa ya bayar sai saura kamar yadda Allah yake tintintini ya koma ba kowa ba kome ba mutum ba aljan ba mala'ika ba dabba ba ƙwaro ba kowa shi yasa ƙur'ani ya ce ina na hannun risu laraba wa man alaiha dama namu ne kuma mu za mu gada sai zama ba kowa sai Allah shi shi kaɗai kuma zai ɗauki shekaru iya wanda ya sani kowa yana kwance a kabari wanda ba zai dade a kabari ba shine wanda zai shekara dubu da kafin a yi kiyama wani shi bai dade zai shekara dubu ɗaya kafin a yi tashin kiyama shi yasa mu dinan da kuke gani ba mu san iya dubbani shekarun da zamu yi a kabari ba shi yasa ka ɗan kwana kaɗan dan dinnan wai ya raudare ka ka cuci wancan ka cuci wancan ka cuci wancan baka san kwana za ka yi a kabari ba ma kafin a yi kiyama duniya ba komai ba ce to Allah zai koma shi shi kaɗai inda a ce kasancewanku shi ne yake sa mulkin Allah ya zama ya tabbata ko ya yi ƙarfi ko ta, ta, bankama da Allah ba zai kashe kowa da kowa sai kashe kowa hatta mala'ikun wanda aka ce laya sunan lama marahun su ɗin ma kashe su Allah zai sai zama ba kowa sai shi kuma wannan ba zai canja kome a cikin yadda mulkinsa yake kafin lokacin ko bayan lokacin ba ba abin da ya canja yana na yana mulkinsa shi ne nan yake gaya mana shi ne malamai suke cewa nan faɗi da Allah maɗaukin sarki ya yi ya ce da za ku zamanto zuciyanku duka kamar zuciyan wani matsayaci ne wanda yake fajiri a ce kowa zuciyansa haka yake to bai tawaye Allah komai a cikin mulkin Allah ya ayyuhan nasu tumul fukara ila ilallah dukkanku mabukata ne a wajen Allah wallahu wal ganiyul Allah wadatacce ne kuma shi godaddan sarki ne ba ruwan shi malamai suka ce waɗannan jimlolin guda biyu kun ga an ce wa kun wa jinnakum to su kuma amma farko ana cewa ya ibadi to su mala'iku ba bayan Allah wani ya ba a faɗe su a nan ba sai aka ce abin da ya sa ba a faɗi mala'iku ba saboda a baya an faɗi wasu abubuwa wanda su ba su da alaƙa da shi kar a zo a faɗi mala'iku a nan mutum ya ga wani kuma ya ga kamar suna da alaƙa da wancan shi ne mai ci da sha da tufasarwa ko mala'iku ba sa ci ba sa sha to shi yasa a nan ba a ce har da mala'iku ba saboda su ci da sha bai shafe su amma har da su su ma bayan Allah to shi shine anan da aka ce ya ibadi law anna walakum wa jinnakum wa isakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shai'a. wannan ba zai tauye kome a cikin mulki na ba Shi nan. malamai suka ce wannan yana da tabbatar da cewa akwai muminai akwai kuma waɗanda suke ba muminai ba sannan gaba ta gaba ya ibadi law anna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sayyidin wahidin fasaluni fa'utitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi shay'a illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr da za ku tarifika da aljanunku da mutananku na farko da na ƙarshe ku haɗu a fili guda ɗaya kowa ya roƙi abin da yake so Allah kuma ya ba kowa abin da yake so Allah ya ce wannan abin da zan baku ba zai tauye wani abu daga cikin abin da yake wurina ba in ko zai tauya sai dai kaman ka samu allura ka sa a cikin teku in dai allura za ta rage teku to in na bawa kowa abin da yake so to za ku rage ni kaman wannan fa za min babin mubalagati fi adamin naqas malamai suka ce kai wannan babi ne na mubalaga ba da yake nuna cewa ko Allah ya ba mu ba abin da zai rage shi abin da malamai suka ce ke ba abin da zai rage Allah suka ce shi Allah madaukin sarki idan abu ba zai yiwu ba in abu ba mai yiwuwa ba ne to sai buga misali da abin da kwakwalwanka ma za ta gaya maka cewa abun ma ba mai yiwuwa ba ne innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu samai wa la yadkhuluna aljannata ta yalija aljabal fi samil khiyal duk wanda suka ƙaryata ayoyin Allah to ba za a bude musu ƙofofin sama ba ba za su shiga aljanna ba ko hatta yalija jamalu fi samil wasu malamai sun ce jamalun nan ba raƙumi bane amma malaman tafsiri da yawa sun fassara shi da da raƙumi ranar da raƙumi ya shiga ta ramun allura to kafiri zai shiga aljanna to yaushe kenan babu rana kenan to shine wai Allah in abu bai mai yiwuwa bane sai buga misali da abinda kai ma kwakwalwanka zai gaya maka cewa abun ba mai yiwuwa bane shi yasa yanzu ya gaya mana in dai Allah zai biya wa duniya bukatunta kowa Allah ya bashi mutum da aljanna farko da na karshe in dai za ku ragi Allah to kamar yadda allura zai rage teku ke ba zai rage shi da komai ba shi ne malamai suke cewa akwai hadisi ya ce ka duba ka ga abin da Allah ya ciyar tun daga ran da ya halicci sammai da ƙasai inda arzikin Allah yana raguwa to daga ran da ya halicci sammai da ƙasai tun daga wannan lokacin Allah yake ciyarwa me ya rage shi ba abin da ya rage Allah ya ibadi inna ma hiya amalukum usiha lakum ku sani fa ayyukanku ina tara muku ina lissafa muku su sun marwafikun sannan zan ba Abin abinda ka aikata Allah zai baka ko dai bayar a duniya ko dai bayar a lahira kafiri a nan za a bashi musulmi kuma in an je lahira a bashi kafiri saboda bashi da komai a lahira don haka idan kafiri ka za ga kafiri ya yi sadaka ya yi zumunci ya girmama iyaye wannan duk aikin kirki ne to Allah bisa adalcinsa kafir ya yi sadaka shi kuma sadaka a lahira ake karɓar lada shi kuma ba shi da tushe ballantana ya samu reshi tushe la ilaha illallah duk wanda gaji ya je lahira an ba shi lada to yana da la ilaha illallah a duniya amma shi ba shi da shi bai da Allah ɗaya ba bai da annabi Muhammadu manzon Allah ba yanda za a iya je lahira ya samu lada duk abin da an je lahira sai dai a ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah zai shekar da shi ne a lahira amma Allah ba zai kyale shi haka kawai ba saboda adalci Allah sai ba shi a nan duniya sai Allah ya shi lafiya Allah ya shi kwanciyar hankali ya ba shi arzikin duniya ya ba shi gida ya ba shi mata ya ba shi mota ya ba shi waye saboda sadaka da zumunci da girmama iyaye da yake yi amma kai musulmi to kai kuma a lahira Allah zai baka ladan aikin kirkinka man kana yuridu hasal akhirati nuzillahu fi harsi wa man kana yuridu hasal dunya nuti minha wa ma lahum fil akhirati min nasib wanda yake san na lahira na duniya Allah ya ce za mu bashi wanda yake san na lahira shi kuma an je lahiran za a bashi to Allah ya bamu a lahira ne sai Allah Allah ya ce a hadisin faman wajada khairan falyahmadillah duk wanda aka je lahira ya samu mai kyau to ya gode wa Allah ala tawfiqihi lil amali domin Allah ne ya datar da kai kai aikin kirkin har ka je lahira ka samu lada dan haka dole ka gode wa Allah wa ala tawabillahi lahu kuma da Allah ma ya baka lada dole ka gode mishi saboda me li'annahu la ikraha alai ba za ka ce idan ka yi sallah dole Allah ya baka lada ba ba dole ba ne za ka yi aikin kirki in Allah ya ce ba zai baka ba ya za ka yi ba ka yi sakai da aka ladan da ma Allah ya baka ko da kai sallan Allah ya karba ma ka samu ya ce ya karba to ka gode mishi in ya gana sai ya ce min ban karba ba kuma ya ce bai karba ba ta zauna kuma ba wanda zai ce komai to da ya ce ya karɓan bayan ya ce ya karɓa kuma ya ce maka ga lada to wajibi ne ka gode mishi shi ya sa ƙur'ani ya ce in an shiga aljanna ‘yan aljanna za su ta gode wa Allah wa ƙalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah alhamdulillahi alladhi sadaqana wa ada wa awrasana al-ardha natabawwa min al-jannati haythu nasha haka za mu ta cewa Allah mun gode maka wannan wuri da ka sako mu Allah ba dan kai ba dan shiryar ka ka shirye mu ba Allah da ba mu samu ba Allah wannan alƙawari naka na gaskiya da ka gaskata mana kace in mun bi ka zaka samu aljanna yau gashi Allah ka cika mana wannan alƙawarin Allah mun gode maka haka za mu ta godiya cikin aljanna man waje da gaira zalika wanda ya samu wani wannan fala ya lumanna illa nafsa kar ka zargi kowa ka zargi kanka li'annahu lam yuzlam walakin huwa zalama nafsa ba a zalince ka ba kai ka zalunci kanka an nuna maka hanyoyi guda biyu a duniya ga ta tafiya aljanna ga ta tafiya wuta ka zafi na zuwa wuta to in ka je cikin wuta kar ka zargi kowa ka zargi kanka ba Allah ba hatta shedan din hatta shi shedan shugaban bata wanda ya zo yana tallabata a duniya in an shiga wutan nama, duk wanda ya shiga wutan nama zai ta zagin shaidan za su talla'anta shi suna tsine mishi suna cewa shi ya sababa musu shi ya yi kaza kaza to shaidan zai tara yan wuta a cikin wuta duka ya ja kunnansu wa qala shaytan lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa atukum fa akhlaftukum amma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikum wa ma bi musrikhi shaytan zai tara yan wuta in ya ji ya ishe shi ana ta zagi shi ai kaza kaza ai haka wuta ban an shiga wuta tsinene ne ya ne ba wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dhum bi ba'd wa yal'anu ba'dhum in an shiga wuta banda tsinene ne mutumin da kuka haɗa abokantaka wajen aikin banza kuna haɗuwa wuta ya kaji kai wani Allah ya tsine maka sai ka ji shi ma ya ce Allah kai ma Allah ya tsine maka aka za ka ji ana ta yi ba a wuta idan suka so ma tsitsine wa kansu yanzu kai ne muka zo kaza kai ne ka rinjaye ne muka ne gashi yanzu yanda abu ya zo ya zama mana kaza kaza to suna ta tsine wa juna sai kuma su tsaya su yi tunani to ai ma maganan mu tatsi ne wa kanmu ma ba ta taso ba ai asalin wanda ya sabbaba shi ya kamata shedan sai su taro akan shedan suna zagin shi suna zagin shi in ya ji zagi ya ishe shi sai ya ishe shi sai ce a sa mishi mumbari a wutan jahannama in an samar mumbari sai zo karanta wannan bayanin da Allah ya faɗa wa qala shaytanu lamma qudiya yayin da aka gama hukunci yan aljanna na aljanna yan wuta suna wuta sai ya ce wa yan wuta inna da wa'adakum wa'dal haqqi Allah ya muku alƙawarin gaskiya Ya ce in kun bi shi zai sa ku aljanna wa kun fa akhlaftukum ni kuma da nazo sai na sa ku saba nace muku kai da Allah ku shashe da lunku kaza kaza sai ku kuma sai kuka yadda da abin da na faɗa kuka ki na mahalicinku kuka bi na wanda bai halicce ku ba ni ke sai ya ce to fala lumuni daga yau kar sake jin wani ya zage ni ko yana zargi na yana cewa ni ne kaza kusa ku? kowa ya zargi kansa ma ana bi musrihi kuma ma antum bi musrihi wallahi ni ba zan iya taimakon ku yau in cire ku a wutar nan ba kuma kuma ba za ku iya taimako na ba a ƙarshe sai ce musu sawa'un alaina a jazi'ina amsa barna malana min mahi abinda zan gaya muku ko mu yi rauni mu ta kuka muna ihu ko kuma mu zauna mu yi shiru wuta tana cin mu muna jin zafi amma mu ki motsi duk ba wanda zai amfane mu malama min mahis ba mu da wani mataimaki ba mu da wani abun da kawai kowa zai je san abin da zai in za ka zauna wuta ta ta cin ka ba kururuwa kai ka sani in za ka ta kururuwa ya rage naka ni na gama magana ta kar sake tun wani ya zage ni shikenan magana ta ta so shedan fa kenan Allah ka kare mu shi yasa tun daga nan Allah ya ce mana inna shaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa shaitan abokin gaban ku ne kuma ku rike shi abokin gaba duk wani abu da zai zama na saban Allah ne to sai dan shi abin da yake so kai kenan to kai kuma kai jihadi da shi kace to ni kuma ba zan yi ba shikenan ku sau hannun riga tun daga nan in an je lahira ma ba zai ganka ba za ka ganki ba in dai ba in kana sha'awan ka leko shi ka ga wani hali yake ciki a cikin wuta in ka ga dama za ka yi akwai wannan qur'ani suratu arab ya tabbatar duk dan aljannan da yake so ya leka wuta ya je ya ga me halin da ake ciki uh, Allah ya yarda mishi za ka iya lekawa ka ga halin da ake ciki akwai wanda ma an kana so ka gansu ka san su a nan duniya za ka iya ganin su in kana so su magana za ka yi musu magana Allah ka sa mu dace Allah ka raba mu da hanyar shaidan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka yi kuskure Allah gafarta mu subhanallahi wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilayk subhanallahi wa bihamdika subhanaka wa bihamdika